أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya al'umma gabaki ɗaya. na muku fatan alkhairi ya azumi allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ibadunmu ya sa mana a cikin mizanin lada yau ma ni abu ahmad na sake dawo muku bayan dogon lokaci da muka ɗauka. muka tafi hutun coronavirus wanda kowa ya san yadda wannan cuta ta zo ta rikita mana duniya ga baki ɗaya ta sanya kusan komai ya tsaya harkan makarantu ne jami'o'i polytechnics da sauran wato secondary school har primary school na yara ga baki ɗaya an dakatar saboda wannan cuta bayan makarantu harkan jiragen sama harkan motoci da harkan kasuwanci na duniya kusan komai ya tsaya wannan cuta babu kusan abin da ba ta taba ba ta zo ta sababa mutane wato shiga cikin matsaloli wanda ba su taba tunanin a wannan shekara koko a irin wannan yanayi za a shiga cikin wannan hali ba wannan cuta ta zo ta sababa wannan ta kashe babba ta kashe yaro ta kashe mace ta kashe jariri ma wannan cuta wato ta zo ta saka al'umma sai shiga cikin wani yanayi wanda mutum ya taba tunanin zai shiga cikin irin shi ba ba mu taba tunanin wannan 2020 din za ta kasance haka ba amma Allah subhanahu wa ta'ala da iyawarsa da gwanin gwanancewarsa wajen al'amura ya jarabce mu da wannan cuta wanda kuma ya kamata ta zama mana abin lura ta zama mana wato mu dawo mu koma ga hayyacinmu mu kalli abubuwan da suka faru a cikin wannan yanayi na cuta na coronavirus yaya kuma za mu tunkari gaba in allah subhanahu wata'ala ya kaddare mana daga cikin wa'inda muka samu wato haiwa allah ya kare mu daga wato kamuwa da wannan cuta kenan wa'inda kuma suka riga suka tafi ta sanadiyyanta musulmai daga ciki allah subhanahu wata'ala ya karɓe su a matsayin shahidai alfarman manzo da iyalan gidansa tsarkaka wannan cuta kuma duk inda take a ƙasashen duniya muna roƙon allah subhanahu ta'ala da ya gaggauta wato karɓan tubanmu zuwa gare sa da a dakatar da wannan cuta bi haƙƙa muhammadin wa'ale alhamdulillah al'umma kowa ya ga yadda aka dinga kiraye-kiraye tun farkon shigo wannan cuta allah ya gani na yi bidiyoyi a wannan channel din namu domin an karar da al'ummanmu wannan cuta da yadda take da kuma yadda za a kiyaye kai da kuma tanaji da ya kamata al'umma su yi duk da al'ummanmu sun ga irin wato jarba da suka shiga ciki na irin shugabanni da allah ya jarabce mu da su musamman mu yankin mu na afirka ghana nigeria niger da sauran wa'insu kasashe kun ga yadda aka dinga wa al'umma kun ga dai irin shugabannin da al'umma suke da shi mun ga yadda kasashen duniya wanda suka ci gaba suka dinga taimakawa al'ummansu Amerika sai da ta ba ma mutanen ta dala dubu ɗaya da biyu nan turkiya da na sani sun ba da lera na turkiya kusan eh, lera dubu dubu wannan kuɗi ne mai girma sosai inda mutum zai basan dai adadin amount din ba in dollars hakan nan amma na tabbata kuɗi ne sosai don ina da wani aboki wanda yake yana da star ɗaya a aikin soja yana karban lera dubu biyu a kuɗin ƙasansu to kaga ko ina da tunanin cewa lalle wannan kuɗi ne in an ba da lera dubu ɗaya kaga kuɗi ne sosai a dai kuɗi dai a irin mutanen kasar turkiya to mu ko najeriya an ce dubu ashirin ashirin za a ba mu al'umma da yawa al'umma saka suna cewa su ba su san an yi wannan al'amari ba abinci da ake rabawa al'umma malam abu ya yi karanci ga kuma al'umma suna cikin gidaje to tun farko dai mun kira al'umma mun nuna musu cewa to ga halin da ake ciki tun cutar nan a ƙasar iran ba ta wuce mutum 60 da suka kamu ba na yi bidiyo na saka na faɗa ma al'umma to lallai fa cutar nan ka iya shiga ko ina ku yi ƙoƙari ku mallaki abinci ku yi ƙoƙari ku tanaji abinci sabida tunkara wannan al'amari sai kuma gashi ya zo ya shigo da aka tashi lockdown din al'umma sai ya zama karitha bi ma'ana wato inda ba a taɓa tsammanin za a irin wannan ba mu a afirka mu aka yi an kulle mutane ta ƙarfi da yaji an sa polis soja menene duk dole he ku zauna a gida don mutum kuma bai da abincin da zai ci da shi da iyalansa ya zai yi to allah subhanahu ta'ala ya ba mu dama bayan wucewa wannan koronan mu tsaya maka abin da ya kamata mu dangane da al'amarin da ya shafi harkan likitanci kuma al'umma kowa ya ga wani irin likitoci muke da su a afirka kowa da ya ga likitocin da ake da su a kasashen duniya da suka ci gaba su karan kansu ya suke yi da wannan cuta da ta shigo cikinsu ya aka yi suka tunkare ta ya aka suka yi suke kokarin wato neman su ga al'ummarsu sun warke to mu a afirka meye doktocinmu suka yi ni allah ya gani na bi likitoci da na sani da daidai gwargwado ina ta an kara da su da nuna musu ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata su yi domin nuna al'ummansu kowa da ya ga yadda al'amari ya kasance likitoci wasu guduwa suka yi suka tashi suka bar al'umma wayan guraren babu abin da yake suke da shi na kayan aiki ko kuma shirin tunkara wannan al'amari din tun da suna jin labarin cutar daga kasashen duniya babu wani shiri na a zuwa gani so kun ga yanzu dole ne yanzu in mutum yana da ɗa ko ko yana da wani shiri nan gaba bayan corona wallahi mu saka 'ya'yanmu su shiga harkan likitancin nan domin taimakon al'umma kowa ya ga irin likitocin da muke da su majority mutane ne masu son kuɗi kawai mutum in ba yana son ya taimaki al'ummansa ne ba da za a yi cuta ta taho ya ruga a guje ko ya kauce to dole ne mai kokari mu dawo mai kira mai nusashi da mu shiga harkar likitancin nan gadan-gadan wadda waɗanda aka dogara da sun ma ba su iya sanar da wannan magani na cutar nan ba kuma wannan ɗaya kenan kamar daga cikin irin sojoji na ubangiji allah ta'ala yana da wa'insu sojojin na daban-daban wanda za su iya zuwa su ma su yi wannan al'amari na kamar da corona nan ta yi mana dai roƙon ubangiji allah ta'ala ya kare amma abu ne da ya dace tun da wuri al'umma su ma su shigo cikin harkar likitancin a fara bincike na zaƙulo magunguna daban-daban ba zuwa tsaya dinga dogara da wa'insu ba insha Allah subhanahu wata'ala muna roƙon shi yadda ya jarabci mu da wannan cuta insha Allahu za mu ga ƙarshen ta bi haƙƙin Muhammadu Mu'ali kuma Allah ta'ala ya kawo ƙarshen ta ya sanya waɗanda Allah ta'ala ya jarabce su da wato kamuwa da wannan cuta Allah ta'ala ya warkar da su waɗanda kuma ba su kamu ba Allah kuma ya kare su daga kamuwa daga ita wannan cuta ga baki ɗaya alhamdulillah channel yanzu zai dawo ya ci gaba da kuma wato ayyukan da yake a ciki insha Allahu Allah ta'ala ya nuna mana dai a kamar nan inda muke cutan taso yin sauki insha Allahu za mu koma kan abin da muke yi nan nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh